This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba 13 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baba mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau dinnan Laraba. rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka kan cube babban birnin kasar ukraine sannan sojojin amurka sun kaddamar da wasu hare-hare jiya talata a syria kanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa kungiyar transparency international ta gargaɗi mahukuntan jamhuriyar niger da su soke yarjejeniyar gina matatar man fetur da suka cimma da kamfanin zimar na canada kamfani ne wanda bai son eh, ya biya eh, lanho na gwamnati bai son ya biya hakin jama'a irin waɗanga eh, kamfanoni wannan ba su aiki da haske su suna aiki da cin hanci da rashawa a najeriya kuma gwamnatin ƙasar ce take bayyana damuwa akan rashin tabbas na ayyukan hako ɗanyen mai wadda ta ce yana shafar kasafin kuɗin ƙasar na bana abin duk da ya sa suke tunanin hakan za ta faru za a samu ci ba baya a game da haƙo mai bai wuce labarin siyasa ba amma duk wannan idan aka ce jihar rivers ta zauna lafiya ba fa za a samu irin waɗannan abubuwan ba kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na zainab babaji wanda a yau shirin zai duba yadda iyaye za su ba da kyakkyawan tarbiyya wa 'ya'yansu bayan haka kuma muna ɗauke da ra'ayoyin ku masu sauraro da ka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau dinnan Laraba. Sannan rundunar sojin Isra'ilar ta sake gargadin mutanen da ke bayan gari a kudancin birnin da su tashi. ma'aikatar lafiyar Labanan ta ce wasu mutanen kuma goma sha biyar sun samu raunuka a harin na sama wanda ya biyo bayan wani mummunan lugudan wuta da isra'ila ta yi jiya talata rundunar tsaron isra'ila ta faɗi ta kafar telegram cewa harin da aka kai a tsawon daren ya biyo bayan wasu bayanan sirri kan wuraren ɓoye makaman hezbollah da kuma cibiyoyin bayar da umarninta da ke da hiye wata muhimmiyar tungar hezbollah a beirut rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka kan cube babban birnin kasar ukraine da dare ta yadda mazauna birnin suka yi ta fakewa a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa na tasoshin jirgin ƙasa na tsawon sa'o'i sarhi popko shugaban rundunar soji a birnin cube ya ce sojojin ukraine sun tarwatsa makamai masu linzami da jirage marasa matuka da dama an gano cewa rasha ta yi amfani da nau'ukan makamai wajen 96 ciki har da makaman kakkaɓo jiragen sama da makamai masu fuka-fuki waɗanda wasu jirage suka cillo su da makami mai linzami samfurin iskandar m da jirage marasa matuka samfurin shahid a cewar rundunar sojin ukraine ta kafar facebook a yau dinnan laraba sojojin amurka sun kaddamar da wasu hare-hare jiya talata a siriya kan wasu wurare na wata kungiya mai samun goyon bayan iran a cewar rundunar sojin amurka inda wata cibiyar bibiyar yaƙi kuma ke cewa hare-haren sun yi ajalin mayaƙa biyar farmakin martani ne na wani harin roka da aka kai kan sojojin amurka a kasar a cewar babbar cibiyar bayar da umarnin soji centcom a takaice an auna wuraren kan wato wuraren boye makaman ƙungiyar da kuma hedkwatarta a matsayin martanin harin roka da aka kai kan sojojin amurka a cewar centcom a wani saƙon da ta sa a kafafen sada zumunta amma ba tare da ambatar sunan kungiyar ba babu wani lahani da aka yi ma makaman amurka kuma babu wani sojin amurka ko na kawance da ya samu lahani a wannan harin a cewar centcom to an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan Kungiyar Transparency International ta gargaɗi mahukuntan jamhuriyar Nijar su soke yarjejeniyar ayyukan gina matatar mai da suka cimma da kamfanin Zimar na ƙasar Canada bayan da ta ce bincikenta ya gano cewa Zimar na daga cikin irin kamfanonin nan da ke kewaye hanyoyin biyan haraji. a sanarwar da ta fitar kungiyar ta ce akwai bukatar hukumomi su gudanar da bincike don gano abubuwan da ke boye na wannan kwangila da take zargi ba a rasa alamomi na cin hanci tattare da ita ba wakilin muryar amurka a birnin ya mai silimin muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani kwangilar biliyan ko kuma miliyar akalla 600 na kudaden sefa ne aka sanar cewa an bayar a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin gwamnatin Nijar da zimmar Kanada domin gina matatar da za ta rinka tace ganguna dubu ɗari a kowace rana haɗe da wani katafaren ɗakin binciken kimiyyar man fetur a doso sai dai transparency ta ce a bayanan da ta tattara daga 'yan nishar mazauna kanada da ma waɗanda aka jiyo daga kafafen ƙasar na nunin zimar ba shi da kwarewar gudanar da irin wannan gagarumin aiki saboda haka ƙungiyar ta shawarci gwamnatin nijar ta soke wannan kwangila kamar yadda za a ji daga bakin shugaban kungiyar mamman wada a sanarwar da suka fitar. zimar tana halaka da eh, farari na ilkaiman wato inda ake kai kuɗi ne wanda ba na na kwarai ba ne to duk kamfanin da ke aiki da farare fiskal wato kamfani ne wanda ya goce ma eh, dokokin ƙasa dokoki na duniya shi ya samu ka ce wannan kwangila da aka ba zimar a soke ta a nemi wani kamfani na gaske. Haka kuma zimar Kanada na daga cikin kamfanonin da ake zargi da kewaye hanyoyin biyan haraji in ji Transparency abin da ke zama manuniyar da ke fayyace alamun cin hanci da karbar rashawa a harkokinsa. Ya kamata a ce an yi bincike an san ko su ne ne waɗanda suka sa hannu aka yi wannan aiki da zimar. A kai su gaban koti a yi musu shari'a kamar yadda dokokin ƙasar Nijar suka ce bai kamata a ce ba ana barin mutane suna abin da so ga dama da kayan jama'a. To wato kamfani ne wanda bai son Eh, ya biya eh, lanho na gwamnati bai su biya hakin jama'a irin waɗanga eh, kamfanoni wannan ba su aiki da haske su suna aiki da cin hanci da rashawa babba na tuntuɓi sashen labarai a ofishin ministan man fetur domin jin martanin hukumomi kan waɗannan kiraye-kiraye na ƙungiyar transparency to amma an buƙaci in ba da lokaci a sanar da ministan daga bisani za a waiwaye ni sai dai har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba a tuntuɓe ni ba kwadake wani dan fafutuka muhammadu ciroma aisami wanne shi ma ke nuna rashin gamsuwa da kwarewar zimar ya ce akwai alamun korafin na jama'a ya shiga kunnen da ya dace a labarun da muka samu su da kansu shugabanni sun yi eh, niyya ta su yi bincike a bisa wannan kamfani na zimar eh, tunda saboda allah shi wannan aiki na gina matatan mai kona hakoman fetur aiki ne wanda an san su kamfanin da suke iya wannan aiki 'yan tsararru ne a duniya amma shi wanga kamfani na zimar gaskiya kamfani ne wanda bai hidda sunan shi ba a game da wannan aiki na gina matatan mai muna ganin yana da kyawu a bincika a watan oktoban da ya gabata ne ministan tsaron Kasa janar salifu modi a madadin firaminista ya saka hannu kan takardun yarjejeniya da zimar kanada wacce a ta gwamnatin nijar ta aminta da kamfanin a matsayin wanda zai gudanar da ayyukan gina wannan matata ko da yake a jawabinsa na wancan lokaci ministan ya tabbatar da cewa zimar amintacce ne ɗayan ƙasa na da ta baba game da wannan kamfani da ke ci gaba da zama abin muhawara a kafafen sada zumunta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Ta gaida Salaman mun da barma yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden da shugaba Prabowo Subianto wanda ya kama aiki kwanan nan sun yi zagaye na 75 na bikin kulla dangantaka tsakanin Amurka da Indonesia fadar White House inda shugaba Subianto ke cewa Uh, Shugaba Subiyonto ya ce zan yi aiki wurjanjan wajen karfafa dangantakar Indonesia da Amurka shi ma shugaba biden ya ce yana so ya karfafa dangantakar kasashen biyu ne ta wajen yada manufar budaddiyar cuɗanya tsakanin yankin india da pacific a shekara ta 2023 kasashen biyu suka zurfafa dangantakarsu zuwa wata gawurtacciyar hulɗa mai muhimmanci wadda ita ce kololuwar hulɗa tsakanin kasashe kawaye waɗanda babu wata yarjejeniya tsakaninsu biden ya ƙara da cewa Biden ya ce zurfafa muhimmiyar dangantakar mu ɗin ya haɗa da zurfafa haɗin kanmu ta fuskar tsaro. Za mu kuma tattauna kan ƙalubalen da duniya ke fuskanta ciki har da batun Gaza da tekun kudancin China. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta ce an shiga wani hali na rashin tabbas na ayyukan haƙo danyen man fetur wanda kuma ta ce hakan yana shafar kasafin kudin kasar na bana. Najeriya ta ce za a ci gaba da zama a cikin wannan hali bisa la'akari da kalubalen lalacewar na'urorin aikin mai da kuma matsalar tsaro a yankin Niger Delta. Ga dai rahoton da Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana daga wannan yanki. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da cewar za a shiga wani yanayi na rashin tabbas musamman dangane da harkokin ayyukan hakar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta. ko da yake dai harkokin ayyukan man ƙasar a karara ciki yake da kalubale mai yawa da ta kai ga shafar kasafin kudin kasar na shekara-shekara wannan yanayin dai zai ci gaba a kasar yayin da kasar ke fuskantar kalubalen tsaro inda kuma aka tabbatar da cewar kayayyakin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na niger delta sun riga sun tsufa tare kuma da soma kasawa sannan kuma ga ta'annatin 'yan bindiga masu fasa bututun mai tare kuma da tace shi ta bayan fage wanda barayin mai ke yi kan haka ne ya sa na tuntuɓi wani ƙwararre kan harkokin ɗanyen mai a najeriya malam ya ubabura kan wannan bayani mai tsoratarwa da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi da bakinta ya ce abin duk da ya sa suke tunanin hakan za ta faru za a samu ci ba baya a game da haƙo mai bai wuce lamarin siyasa ba sai game da zancen infrastructures wannan duk ba haka bane ba duk inda rijiyoyin man nan suke ai akwai pipeline inda yake dauka ake dauka ake tafiya da su can central pool inda za a je a tara su sannan a ware ruwa da ƙasa da menene wanda kuma duk DPR ce take wannan abubuwan to sauraka gaskiya da akan samu a huda na a huda can ko menene amma duk wannan idan aka ce jihar Rivers ta zauna lafiya ba fa za a samu irin waɗannan abubuwan ba ka gani ga wannan kenan sai kuma zancen ai shekara da shekaru an san ana ta faman satar mai gwamnati ce ba ta son ta gama da duk waɗanda domin menene masu satar man nan an san su sanannu ne fitattu ne kuma sannan ba za a iya taɓa su ba dangane da matsalolin tsaro da ke addabar kasar ya taimaka kwarai musamman wajen kawo nakasu ga harkokin kamfanonin mai da ke aikin haƙar ɗanyen mai a yankin na niger delta Dr. Kabir Adamu wani kwararre ne kan harkokin tsaro a ƙasar ya ce. Duk abin da za a ce zai shafi kusan ah, kashi tamanin na tattalin arzikin ƙasa. To abu ne wanda kusan ya shafi tsaron ƙasan, ya shafi ainihin mamakon ƙasan. To an wayi gari ah, saboda wayansu dalilai da yawa. Dalilai wanda suka hada da rashin ingancin gwamnati, rashin tsaro ingantacciya wadda za a iya dogara a kai. da kuma halaye na mazauna wurin da yawan makamai dukka saboda waɗannan dalilan za ka ga inda za a nuna maka taswira na yadda ake satan mai a yankin nan Niger Delta abin ya baka tsoro. Najeriya dai yana hasarar dimbin dalolin Amurka kan barayin mai da ke fasa bututayen mai a yankin na Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. Ta gaida da Abubakar Sakwato da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke tattaunawa don samar da mafita kan al'amuran da suka addabi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. yau shirin ya sauke zango ne a kasar Ghana inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ridwanullah Muktar Abbas daga Accra ya tattauna da ƙwararru kan tarbiyyar 'ya'ya. Ga Ridwanullah da tawagarsa. Yau kuma Ubangiji Allah ya sake haɗa mu a cikin wannan shiri na zamantakewa. Yau, akalan shirin zai mai da hankali ne akan matasa ko kuma in ce yaranmu waɗannan matasa tun suna yara lokacin da muke ba su tarbiyya muke horar da su har su kai matsayin matasa lokacin da muke bukatan cin amfaninsu so da yawa sai mu taras 'ya'yan namu sun karkace akan tarbiyyar da muke ba su ko kuma sun karkata akan hanyar da muke son su dukkan mun lura daga cikin nazarce-nazarcenmu cewa yana fitowa ne daga tushe tun lokacin da ake ba su tarbiyya. Tare da ni domin tattaunawa akan wannan maudu'i akwai mutawakil Muhammadu Karki. sai kuma Hajiya. Hafsa Kadir English. jarida tare za mu tattauna a cikin wannan shirin. ina muku barka da zuwa wannan zaure um, komi ana farawa ne da mace sai sabar mu fara da hajiya hafsat hajiya hafsat kin ji shimfiɗin da na lokacin zaɓe gashi ya karatu yawancin lokaci ‘ya'yan su ne ake turawa suke tayar da hankali su ne ‘yan eh, barandan siyasa ko ake faɗi yawa shin ba mu duka ke yi ba amma akwai tsagerar da suke ina so mu dubo daga tushe wannan duka ya samu eh, mazauni ne tun a lokacin da muke ba yaranmu tushe wani irin tarbiyya ne muke ba yaranmu har ke kaiwa wasu suke fantsarewa haka shin muna ba su tarbiyyar da ya dace ko kuma dai a'a da saurari na aka ba To, salamu alaikum jama'a masu sauraron wannan shiri na zamantakewa. To, game da wannan shine gaskiya tushen abin ya fito daga gida ne. Tun farkon tarbiyyan yaro. Kuma mu sani cewa Allah ya ba mu kiwo. Mm. Mutum an baka ka tarbiyyatar da shi tun a cikin ciki ma ne ake so ma tarbiyyar yaro yaron da Allah ya ba mu kwarai saboda yanda kake ci yanayin cinka yanayin shanka yanayin mu'amalanka kai da kanka to misalin mace tun wannan wurin kike fara nuna tarbiyyar ma da kike ba da tun lokacin dan kwarai domin idan mace kika zama mai ashar kika zama mai shaye-shaye kika zama wanda ma ba ta da sabta to ki san kamar cewa abin da ma da ki haifa haka za ki zo ki tabbiyar da mhm. yaro kuma haka ka kazalikan idan kai ma uba ka zama ba mai tausayi ba domin an ce mace ma ka zauna da ita da tausayi da soyayya hmm. to in baka tausaya mata ba ka ga abin da ke cikin cikin ma ba za ka tausaya mai hmm. domin yawanci ana iya a haifi yaro sai ka ga uba ma bai san yadda zai kula da lamarin yaro ba wani uban rikon yaro ma bai yi wani na nan kamar yana kyamatan abin da aka haifa masa ba zai irin kawo yaro jikinsa yana lallashinsa ko yana ta inda yake kawo shakuwa tsakanin mahaifa kenan kamar ita uwa da kuma aka ce ita ce makaranta ta farko Dole idan ta ya fito, ciyarwansa, suturansa, tsaftansa, kominsa ke daki so ma koya masa. da eh, ma'amalan ki dai tafi tare da yaro shi zai bari yaro ya ji dadi ya san kama, yana tare da uwa. To amma idan aka samu uwa ba mai kula ba ne, uba kuma ba mai kula ba ne. Wannan abin da aka ce an ba mu kiwo ne wata rana an tambaye mu wannan amanan da aka ba mu she yaya muka riƙe wannan amana za a samu uba yana da rago yana kiwon rago muddin bai gan rago ba har zuwa da yamma hankalinsa ya tashi wurin ciyarwan ragon yana ƙoƙari ya je ya samu ma rago ciyawa ko hatsi da zai bashi amma ɗan da aka haifa wani uban ba ruwan shi haka zalikan makwancin ragon ya tsabtace wurin da abubuwa amma dan da aka haifan ba ruwan shi da shi kaga uba ya kamata a ce uba muddin ɗa namiji ne ya kamata yana kusa da kai amma muddin aka samu uba kana zaune gaban yaro kai ne mai shan taba kai ne mai ashar da mutane unguwa kai ne mai dukan matanka kai ne mai zagi kai ne gaka gaka gaka gaka abin da bai dace ba kana yi to kana koya wa yaron nan mugun hanya da dai shiga kenan haka zalika ke ma uwa in kin tashi baki janyo yarki mace kusa da ke ba ta zama kawaiki. kina tarbiyyatar da ita kina nuna mata abin da ya dace ta hanya madaidaice ko da girki kike yi ta zo ta zauna kusa da ke yarinya kankanuwa. Haka ka zalika yana fitowa wani gidan ma in manya suka shigo gidan mata ana magana yariya ta shigo ta fita. Babban mace da ta kalle ta kawai kallo kawai ta san abin da take faɗi mm. Kun ga tarbiyya kenan mm. kuma yadda yariya za ta yi sutura da komi ke mace ke ya kamata ki. Amma muddin muka bar yaran mu tsagaga aka samu mace mai iya maganan batsa ga mm. ta da tsinuwa ga ta da ihu anguwa kowa na kai kai kai to kin gani wata ma hatta ce ba san ni ba ai ni ce kaza mm. ni ce kaza to ai baki ta da yarki ba mm. to annan ake samun gurbatan iyali. al'ummar da ke da bambancin Hajiya bari daga nan na gade kusan minti goma kusan dukkan abin da za mu tattauna kin ɗauko su kin taɓo su za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu tsitsefe su amma ko kana da wani abin da kai kuma za ka ƙara daga aiki. da ji daɗin magana hajiya ƙwarai da gaske. Don abin da malam bahaushe na wani magana wai in ka ga abu ya gurɓata to ka bi gida. Eh, Hausawa da can sun ɗauko wani ta'ada da mu da kakanninmu. Aure ma in za a yi shi an bincika gidan da mata da ta fito. ‘Yar wace ce wani gidan ta fito tukunna a auren ma da ɗaya. To ashe ko kakannin nan namu fa sun gano wani abu ne na Islama. Suka ɗau wannan abin nan amma yau dun watsar da shi dun ba wani abin da ake a ciki. To akwai wani abu da turawa ke yi da mu ne annabi ya ba mu, amma ce muka zubar da shi bayan mu meye shi kamar da hajiya ta faɗa ta ce a ta maganan banza tsakanin mata da miji gaban yara ka kiyaye in matarka ta ɓata ma rai ‘ya'yanka na zaune to ina haƙuri ko ka ɗau yaran nan ka ce ku je ku so min abu za shi ku faɗa da matarka yanzu muna yi mm. ba ma yi sai ka yi ashar mata ka ta yi ashar gaban yara da yara ba za su tashi an ce kuma yaran nan kwanyen su kaman kwamfuta ne daga maganar hajiya wai tun daga ciki To ake Sun yaran na ciki yake samun tarbiyya ah, daga abin da ke faruwa surroundings shi yana affect wannan yaro. Kai kuma gashi kamar eh. ka jaddada. Ya irin wannan magana. Shi yasa nace na ji daɗin magana da ta yi ta tabo min inda nake so ta. Eh. Ka ga ya mace tana ta ashar gaban namiji yara na zaune shi kuma namiji yana gani shi ne babban gida da an taɓo shi kuma rai ya ɓaci yanzu ya amsa ya zama bindiga to ka gani to me yasa ba za mu ɗau wannan abin da iyayenmu nan ke yi ba eh. shi ka ba ɗa na kallon tv ana abin da bai dace a talbijin ba baba na zaune uwa na zaune shi wannan fagen eh. sun um, eh, bangaren turawa developed country su suka kawo amma da musuluncin mu da musuluncin mu eh. da zamantakewar mu na Hausa eh. ya ratsa jikin mu me yasa ba za mu yi ba su aqidan su eh. wai karka kashe television amma abin da ake nan ka gwada ma yaron ka bari ya san menene ake yi amma shi fa bai kai a ce ya shiga wannan fannin ba lokacinsa bai kai ba da iyali da kai koyi su a gidanka ka kamar ni yanzu haka eh. yara da suke under seven years eh yes ba sa kallon tv shi ne cartoon na'am yanzu haka kai jikokin ka wuri na eh. yaro in yana bai je makaranta ba ko wani abu yana gida to wallahi ko na kunna wani station sun kace sun koma cartoon yes sun saba wallahi mm. akwai jikan kaɗai yanzu haka ya a zauna kan cartoon for more than 12 hours sai na zo na kasance mai idon shi side ɗinsa ya samu ya dame shi to why not mu yi wannan abin mu reni yara da tabi'an kirki hmm. ya za mu samu irin waɗannan yan daba yanda ka samu dama ajiya hajiya katun su nan da kake <laughs> akwai katun da eh. akwai katun su da bai da kyau kamar MB MBC MBC ba sa irin na irin na iskancin nan na Saudiya din nan shi shi kawai nake ba yara na shi ya kamata a fahimta da mutane ka samu abu mai kyau ka rainar da ka tabbatar da yaran ka masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe Yanzu dai a madadin Alhaji Ridwanul La Muktar Abbas daga Akran ƙasar Ghana da tawagarsa da dukkan waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Allahu da. To ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga sanusi madattai da magaram da isu makeri madattai da iliyasu yakuba digawa da yakubu mai aski ba da raka waɗanda suka ce salam biyoyi hausa muna kira ga shugabanninmu na afirka da cewa maimakon nazarin yadda alaƙa za ta kasance tsakanin ƙasashenmu na afirka da amurka biyo bayan galabar sake dawowa kan kujerun shugabancin amurka da donald trump ya yi da zai fi kyau kuma da hankali wajen yi mana ayyukan da suka sa muka zaɓe ku domin amurkawa ne suka zaɓi trump kuma su zai yi wa aiki ba wa 'yan afirka ba a don haka ku daina ɓata mana lokaci sai saƙon hassan dogon faci ba tsare daga jihar katsina wanda ya ce salam biyoyi hausa fatan alkhairi gare ku bayyana yawan bashin da ake bin najeriya wanda ya kai kimanin naira tiriliyan 71 sai mu ce can gasa gada mu dai mu allah ya bamu shugabanni na gari waɗanda za su dawo da kima da darajar ƙasarmu najeriya sai saƙon sama'ila agnes malafaturi mazaunin difa a jamhuriyar niger wadda ce gwamnatin ƙasar jamhuriyar niger muna marhabin da ciwo bashin dala miliyan 511 a bankin raya tattalin arzikin ƙasashen afirka wato bad ganin cewa ciwo bashin ya ta'allaka ne akan ci gaban al'ummar ƙasa kama daga batun samar da ruwan sha magance fannin ilimi da batun inganta tsabtar muhalli da sauransu allah ya taimaka amin sun amin yanzu ko ga ibrahim da takaitattun labaran duniya To baba a takaicen mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau ɗanar Laraba sannan rundunar sojin Isra'ilar ta sake gargaɗin mutanen da ke bayan gari a kudancin birnin da su tashi. Ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wasu mutane kuma sha biyar sun samu raunuka a harin saman wanda ya biyo bayan wani mummunan lagudin wuta da Isra'ila ta yi jiya talata. rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka a kan cube babban birnin kasar ukraine da dare ta yadda mazauna birnin suka yi ta fakewa a gine-ginen karkashin kasa na tasoshin jirgin kasa na tsawon ah, wato mu samu mu kawo muku shiri na gaba idan allah ya da yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da kuma wato des mcconnell wadda ya taimaka muka gabata iya kawo muna muka shirya shirin da kuma mr loves wanda ya danna mana na'urori baba ya kuma kere ne daga nan washington ne ke sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam